Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro mu da wannan lokaci da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin na daren yau Talata 20 ga watan Disamba shekarar 2022. a cikin shirin za a ji cewa al'ummomin wani yanki na jihar zamfara sun koka game da zargin harin sojojin sama bisa kuskure wanda ya halaka wasu mutane 68 haka kuma za a ji cewa jami'an hukumar hisba ta kano ta jihar kano sun tarwatsa wani daurin auren jinsi daya tsakanin wani mujahid da abba haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan yadda sabbin hare-haren 'yan bindiga ke ci gaba da halaka al'umma a jihar nejan najeriya sai kuma labaran wasanni amma fa duka waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da sunayen mambobin kwamitin da zai binciki munanan matakan da ake zargin hukumomin Iran suna ɗauka akan masu zanga-zangar lumana. cikin wata sanarwa da ya fitar jakadin argentina federico velegas da ke jagoranta hukumar mai kasashe 47 da ke da headquarter a geneva ya ce lauya saira hussein yar asalin kasar bangladesh ce za ta jagoranci kwamitin mai mambobi uku kwamitin har ila ya hada da farfesa shahin sadar ali da ta fito daga pakistan sai kuma vivian kristovich yar kasar argentina a ƙarshen watan nuwamban da ya gabata hukumar kare haƙƙin bil'adama ta yi allah wade da tsawaran matakan da hukumomin tehran suke ɗauka akan masu zanga-zangar lumana tun bayan da mahasa amini ta mutu a hannun 'yan sandan ƙasar a watan satumba yan sandan birtaniya na gudanar da bincike bayan da mutum na biyu ya mutu sanadiyar wata turereniya da ta auku a kofar shiga babban dandalin nan na o2 brixton academy a lokacin da mawakin najeriya a shake yake shirin yin wasa a ranar alhamis a london a ranar asabar ɗin ta gabata wata mata mai shekaru 33 ta rasa ranta sannan a wannan makon wata mai gadi a dandalin na otu mai suna gabe hutchinson ta mutu kamar yadda 'yan sandan birtaniya suka tabbatar har ila yau akwai wata mata mai shekaru 21 da ke kwance a asibiti rai kwakwai mutu kwakwai turere ne ta auku ne a lokacin da wasu suka yi kokarin kutsawa cikin ɗakin wasan da ƙarfin tuwo 'yan sandan birtaniya sun ce suna nazarin hotunan bidiyo tare da yin tambayoyi ga shaidu a binciken da suke yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc duk da matsin lamba da take fuskanta daga kasashen yammacin duniya india ta yi kememe ta ki janye hudarta da rasha tare da kin yin allah wadai da yakin da rasha take takaddamar a ukraine masu fashin baki na nuni da cewa duk da wannan matsaya da india ta ɗauka. babu tabbacin hakan zai shafi dangantakarta da amurka yayin wata ziyarar da ya kai moscow a watan da ya gabata ministan harkokin wajen india subrahman shankar ya ce hukumomin new delhi za su ci gaba da bunkasa harkokin kasuwancinsu da rashar wacce ta kasance kawa a gare su a lokacin yakin cacar baka ita dai india ta ki bin sahun sauran kasashen yammacin duniya wajen kakaba takunkumi a kan rashar sannan ta cewa matsayin da majalisar ɗinkin duniya ta cimma wacce ta yi tur da yakin da rashar ke yi a ukraine amurka ta tura wasu jiragen yaƙi da makaman dakile harin nukiliya kirar b-52 zuwa yankin koriya ta kudu a yau talata a atisayen haɗin gwiwa da take yi da koriya ta kudu wannan wani mataki ne da ke ƙara nuna ƙarfin amurka don koriya ta arewa ta shiga taitayinta a cewar hukumomin koriya ta kudu bayanai sun yi nuni da cewa jiragen yaƙin koriya ta kudu irar f-35a da fk-15 su sun shiga atisayen wanda ake yi a gefen tsibirin da ake kira jeju a cewar wata sanarwa da ma'aikatar tsaron kore ta kudu ta fitar sojojin sri lanka sun kubutar da wasu 'yan rohingya 400 da ke tagalantoyi a wani jirgi a tekun india a can gefen wani tsibiri da ke arewaci a cewar jami'ai 'yan gudun hijirar rohingya waɗanda musulmi ne da ba su da rinjaye na tserewa rikici a myanmar da kudancin wato da kwancin rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira a bangladesh yawa daga cikin su kan yi kasadar tsallaka teku don zuwa kasashen da ke kudu maso gabashin nahiyar asiya waɗanda suka hada da malaysia da indonesia a ƙananan jiragen ruwa marasa inganci a baya bayan nan an samu ƙarin 'yan rohingya da ke ƙoƙarin tsallaka tekun saboda kuncin rayuwa da suke fuskanta a sansanin 'yan gudun hijira da kuma juyin mulki da ya auku a ƙasar ta miyamma a bara. Mahmud Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla a Najeriya al'ummar mutunji da ke yankin ɗan sadau a ƙaramar hukumar Mara a jihar Zamfara sun koka game da zargin harin mayakan saman kasar bisa kuskure wanda ya halaka mutane 68 to amma sojojin saman najeriya sun musanta hakan inda suka ce su ba wato su 'yan bindiga kawai suka kashe wakilin musa na sha'ibin malumfashi na da rahoto wannan lamarin da ya auku ne sabili da kura ta kai bango wa su mutanen dele ta yadda suka jajirce yanzu sun gaji da mika kai bori ya hau ga 'yan bindiga waɗanda ke zuwa suna garkuwa da mutane kuma suna cin mutuncin iyalansu kamar da yadda mazaunin yankin ya bayyana mani kuma suna astarce. su waɗanga 'yan bindiga sun yi gayyata ko ina a fadin jihar zamfara domin su farma wanga gari na madele so su mutanen malele dai mutane ne waɗanda sun jajirce wajen su kare kansu ba su yadda a zo ana ɗauka su suna biyan kuɗin fansa ko ana ɗaukan matansu ana fasikanci da su sannan kuma daga ƙarshe a nemi kuɗin fansa su biya ko a yi musu banna ta kayan gona duk ba su yadda da wannan ba suna kokarin kare kansu so shine yan bindiga suka yi masu wannan hawa so da suka yi hawan allah ubangiji ya sa kuma an sanar da jami'an tsaro jami'an tsaro sun yi bakin kokarin su tare da su jami'an mutanen garin da ke tsaron garin su so tun dai bayan karfe daya suke ta wannan fada tsakanin su mutanen garin da jami'an tsaro da yan bindiga har zuwa dare har zuwa kuma wayewar safiya akalla dai sun yi awa 24 suna wannan su da yake an sanar da jami'an tsaro an turo jirage su da yake su 'yan bindiga an fi karfinsu suna kokarin gudu sai suka yi withdrawing suna neman su fita su tsere inda daga nan ne suka faɗo wani gari da ake ce ma mutunji kusa da malele a arewa maso gabas kenan da malele so inda da suka shigo garin jirgin yana biye da su suka shigo cikin garin suka zo wajen wata hadama rake da wajen wata firamare inda aka taba yin bes na sojoji da kara ta kasuwa suka tattaru nan ɗaya daga cikin wanda allah ya tsirar a wannan hari na bisa kuskure da ya hallaka mutane 68 ya kara haske wallahi abin da ya faru mu dai kawai muna cikin gari kawai sai muka ga suna tara garin mu mashin ya hi ɗari biyar kuma muna nan sai muka ji zuwa jirgi kawai sai suka ke sai suka dawo cikin gari ni dai ina nan zaune cikin kasuwa daman irin ya kasuwa ta san ƙauye akwai 'yan tasha haka inda ake saye saye da sauransu to shine kawai sai na ji karan fashewa wani abu kawai ni ma ina kan mashin zaune sai na ji iskan bom ya dauke ni ya yadda ni kasa to karshe dai da rere sai na tashi amma Allah ya ban kariya na tsallake gawa na bar hannu gabana na batta bayana kowane rafi na ba inda ba a kashe mutum ba da yake gaskiya tsakiyar mutane ya fada dan kusan in yara kanana ya fi kashi saboda wurin da ake sai da rake ne yara suna zuwa suna dauka irin guntayen da masu raken suke yadda to amma kuma kakakin rundunar mayakan sama ta Najeriya Air Commodore Edward ya musanta wannan al'amari ya ce su abin da suka yi kawai kan mutanen da abin ya shafa suka yi wato 'yan ta'adda. mu dai mun kai hari ma 'yan bindiga mun gan su a kan suna kan babur sun kusan sittin a kan babur suna kai har wannan ƙauye muna ta bin su da hankali hankali sun suka rabu zuwa biyu dabi sun bi dama rabi sun bi hagu amma da ɗayan sun kai wannan ƙauyen mutum da ɗayan gefen wanda suka rabu na sun sami su a wurin suka shiga wani daki muna ta kallon su in ka tabbatar cewa sun taru a wuri ɗaya ba ka samu ba sun ji kenan ba ai ka je wurin ka ga babura ne da aka bombin duk sun kukuni to sai dai tun da farko dai kafin a kai ga da murkushe su waɗannan 'yan ta'adda sun sami kashe mutanen garin 26. Sansha Malumfashi Murai Amurka daga Zamfara a Najeriya. To a gaida Sani Malin fashi idan muka leƙa kanan daba birni kuwa hukumar Hisba ce ta yi nasarar daƙil auren jinsi ɗaya da aka shirya ɗaura tsakanin wasu matasa mujahid da abba waɗanda ake zargin wai 'yan daudu ne kan haka ne wakilin mu baraka bashir ta hira da babban kwamandan hisba na jihar kano wanda zai faɗi sunansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana haru muhammad sami ibn sina babban kwamandan hisba na jihar kano babu shakka wannan ibtila'i wannan bala'i wannan jarraba da aka jarrabe mu jihar kano da ita abin da za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi a cikin yau a samu yan asalin jihar kano kuma matasa wai da sunan daudu za su yi aure to mu wannan bakon abu ne a wajen dangane da kama irinsu muna ta samun labari dai amma a ce yau ya kai matsayin har ga wani abu da ke kiran salifi gashi har ga wai ga amaryar har ga zobe za a kawo to waɗannan abubuwa guda uku shaidu da suke tabbatar da haka to wannan ba karamin iftila'i ba ne ba karamin bala'in ba da Allah zai iya fushi da mu a dalilinsa. don haka mu hukumar riba ba za mu kasa a gwiwa ba kuma za mu bari ba za mu ci gaba da wato zakulo da bibiyar dakile irin waɗannan fadala lungu da sako sannan kuma muna kira ga al'ummar jama'ar gari su san wannan aikin ba da riba ba ne kawai wannan aikin na kowa da kowa ne duk wani musulmi mara aminkum munkarin falyughayyirhu bi yadihi Muhammad rasulullah yace duk wanda ya gona abin ki ya hana da hannu don haka aikin namu ne da ku gaba ɗaya. don haka mun muna nan muna ci gaba da binciken wasu daga cikin yaran mun sake su sakamakon binciken da iyayensu suka zo maka gansu wasu kuma suna nan a hannunmu har yanzu sakamakon bincike da mu kammala ba a tattara da su yaran guda nawa ne sannan kuma auren su tsakanin mazan guda goma sha biyar ne ai matan goma sha biyar maza hudu amma maza hudun nan ba dan daudu su a cikin su ko daya mm-hmm. saboda mu da labarin ya zo mana mm. asalin sauran dan daudin a ce so za a zo a yi sai aka gaya musu cewa wannan abin in kuka yi su a jihar kano zai tayar da bom a jihar kano kasancewar kano garin shari'a garin hirba garin kuma ainihin addinin musulunci sai ita wata yarinya salma ita ce to ita za ta yi ba saja a ce ba ta ake yi sai su shigo sai a yi amfani da wannan abu wannan asalin abin da rahoto ya zo mana kenan ina ko sun shirya haka hmm. an shirya tuwa ilan daunin har sun zo da yawa a ciki sarki ji a cikin rahoton ɗin suna cewa amma ba wanda aka kama daga cikin daga cikin su amma an kama uwar gidansu hmm. inda ki ji a cikin bin su dai akwai hmm. wannan da yana shi ne abin da muke to auren tsakanin maza ne kenan ko har na matan ma a'a ina maganar mata kuma hmm. ai magana su mata ba zai ɗaya ta ce za ta yi ki amfani da wannan damar su shigo amma auren ai tsakanin tsakanin abba ne da kuma mujahid ai a tsakanin su to to yanzu eh, suna tsare kenan su ba mu sami su ba ai har su ba kama su ba eh. ba a kama su ba sun gudu ba kama su ba eh, amma dai su ragowar wanda suke tare da su din mun kama su kuma su za su tabbatar da yadda za a samu wa'ancan nan Ibn Sina kenan kwamandar rundunar Hizba ta Kano a hirarsa da Baraka Bashir. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kamar ko da yaushe za ku iya zuwa shafukan mu yanar gizo domin karantawa da kuma sauraron dukkan shirye shiryen mu Yanzu a nan Washington DC mu na cewa karfe 3 da minti 43 na yamma. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan. Ya raba namun ta kaka, ya raba namun maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata ta yanzu kuma lokaci ne da za mu mika filin ga mustapha nasir batsari wanda zai kama na rahoto na musamman kan sabbin hare-haren da 'yan bindiga da ke ci gaba da haddasa asarar raika a jihar nejan najeriya mustapha gare ka A yayin da jami'an tsaron Najeriya ke ci gaba da fatattakar 'yan bindiga da suka addabi jama'a a sassa daban-daban na Najeriya. har yanzu 'yan bindigar na ci gaba da aukawa jama'a a wasu yankuna na jihar Naija da ke tsakiyar Najeriya. Ƙananan hukumomin Shiroro da Mashegu da ke cikin jihar Niger, 'yan bindigar ne ke ci gaba da aukawa jama'a a gonaki har ma da gidajensu. Al'amarin da ke ƙara jefa jama'a cikin wani yanayi na fargaba. Malam Jibrin Usman ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyoyin matasa a yankin Shiroro, ya ce a yanzu haka al'ummominsu na cikin tashin hankali a sakamakon ƙazamin harin da maharan suka kai a ranar asabar dinnan da ta gabata. Suka zo suka haƙa rami suka zuba mutane suka banka musu wuta suka kona su. Mutum bakwai suka tilasta musu shiga rami mutanen na ji suna dole suke shiga rami. daga nan suka gama suka watsa musu fetur da ciyawa suka banka musu wuta suka kone suka mutu a wani gari kenan a wani kauye ana ce ma kauyen goto nan wani nan shiroro ne ko muya shiroro ne shiroro ne nan wurin daga wuri daga kwaki ne ta wurin ba jami'an tsaro kenan yanzu a a ba tsare ai jami'an tsaro ba ko ina yake ba ai a nan wuraren kwata kwata ba wani maganin jami'an tsaro su ne jami'an tsaro su ne kowa a gurin to hmm. gaskiya akwai bukatan eh, hukumomi su kara azama musamman akwai abubuwa da ya shafi gwamnati kayayyakin kaddarorin gwamnati irin dam din ganin shiroro da al'umma da la'adadu wanda mutane har yanzu suna wawatse wasu na nan a kam kam na gudun hijira ba za su iya koma gidansu ba kana da har yanzu garuruwan nan naku da mutane suka watse har yanzu mutane ba su koma ba a gaskiya ba su koma ba musamman irin kwaki irin cikuba irin kurebe kurebe ba kowa saboda yan boko haram sun kori kowa su kuba da kwaki ba kowa ƙauyukan wuraren dajin alawa da sauransu duka ba kowa kai hatta ku shaku nan ku shaku ba kilomita 25 zuwa 30 daga irana ba kowa duka suna nan a zauna azuzuwan makaranta wanda yara ma ba su iya karatu yanzu saboda ba inda wa'annan mutane za su je su zauna dole yara sai an kai su makarantu da ba na gwamnati ba makarantun gwamnati bai yi wa je a zauna a karatu saboda yan gudun hijira na cikin har yanzu na'am yanzu yadda kuke ganin su wa'annan da ake ganin yan boko haram ne da har yanzu ana ganin su suna gilmayya wajen nan ne sosai da gaske ana ganin su ba wani abin da ai inda can wuraren ba wani abin suna nan wayannan boko haram suna nan shi yasa gaskiya mu da muke wurin mu muka san girman matsalar dole ne wannan abu gwamnati a rinka sani musamman shugabanni a ƙasa da manyan sojoji wasu ba su sanin girman matsalar. so abubuwan da ke faruwa gaskiya akwai babban bukatar sa karfi sosai saboda akwai daji babban daji a nan wanda ina ganin ya fi bisa girma saboda daji ne ya kai kilomita kusan kilomita hamsin zuwa saba'in daji ne tsura ta ko ina daji yanzu yanzu wani hali su wayannan garuruwa suke kawai su mutanen yan ta'addan suka mamaye wurin suke amfani da garuruwan koko mine ne a haji ba tsari wayannan wurare duk wanda ya ce maka akwai wasu mutane wai mutum eh, mai gaskiya yana zaune ya gaya maka ba gaskiya gaya maka duka wannan wurare yanzu ga yan bindigar nan suke zaune a wurin shi sa akwai bukatar azama ta sama da ƙasa a ƙaramar hukumar masheguma wayewar garin jiya litinin 'yan bindigar sun kai hari a ƙauyen bakwai-bakwai inda suka yi awon gaba da mutane ashirin a ciki har da sarkin garin kamar yadda wannan mazaunin yankin da ya buƙaci a sake sunansa ya yi ƙarin bayani. gaskiya a yanzu mutanen nan sun sake dawowa karamar hukumar mashegu musamman sun addabi wurin sabon rijiya da bakwai bakwai don waɗanda ke hannunsu yanzu akalla akalla ba su kasa sama da mutum ishirin wanda suke hannunsu mutanen da suka sace eh, sabon rijiya dai ba su samu sun shigo gari ba a gonaki suke bi suna ɗaukan mutane amma bakwai bakwai sun shigo gari gari sun ɗauki dagacin da kuma wasu mutane akwai wata mata duka sun ɗauke su a nan cikin garin bakwai bakwai sun wuce akwai wanda suka halba suka halba suna asibiti yanzu general hospital kwantagora so washe gari kuma sun dawo suka sake shigowa bakwai bakwai din suka kuma kwashi mutum hudu bayan sun kai bayan gari suka sake mutum biyu suka wuce da mutum biyu washe garin jiya litinin kenan eh washe garin jiya so a kuma gona a wani gona nan da ke bayan gari din sun kwashi wasu mutum shida yan aikin gonan shi kuma mai kula da gonan sun je gidan shi suka kona gidan shi shi ma suka dauke shi suka wuce da shi ba masu su wannan wannan yan dindigan ne da aka sani masu zuwa kwanaki ko ko dai wasu ne kuma suka bullo to gaskiya yanda dai alamun da ake gani kamar waɗanda wasu ne dai suka bullo irin wanda suka san wurin saboda sun ce a wanda suka dawo din suna faɗa musu cewa ai tunda an san masu wuri inda suke suke zaune sai sun kona gonan ma sai sun kona masaran wato wato wato kayan gona na mutane kenan nan da aka eh kayan gona na mutane na wurin na'am to kamar ba jami'an tsaro wurin ne to an jami'an tsaron da aka tura gaskiya ba su da yawa yan banga kuma da suke taimakawa kaga rikicin da aka yi na bayan ta yan banga na tsoro a yanzu su fito su je wurin saboda shi ma wannan da suka halba yanzu wanda yake asibiti an ce ya ta kokowa da su ne so da suka ga zai fi karfin su ne shine har wani ya samu wani ya halbe shi dun su ma an ce ba su da yawa ba su da makamai na kirki. To yanzu kaman me kuke so wannan yanki yanzu a yi ne? To yankin na yanzu a kowanne ba su gama aiki ba kuma waɗannan garurukan sabon rijiya eh, bakwai bakwai ɗin sahura mai gaskiya yanzu jami'an tsaro ake bukatan a turo. Dan an ba jami'an tsaro gaskiya wurin na yanzu a kowane lokaci suna iya fitowa duk mutanen da suka kwasa sun fi mutum ishirin a gonaki suke bi suna ɗaukan mutane yanzu. To a lokacin da na tuntuɓi kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger. cp ogundele ayodeji akan waɗannan sabbin hare-hare ya ce baya da cikakken bayani domin kuwa ya yi tafiya baya ƙasar. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana haɗa hannu da jami'an tsaro domin fatattakar waɗannan miyagu. A saboda haka tana buƙatar haɗin kan jama'a, in ji kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger, Mr. Emmanuel Omar. muna so mun assure dan ah, jama'a cewa gwamnati tana kokarinta yanzu mun fara ganin cewa akwai more synergy tsakanin security agencies da kuma ah, mutanen gari suna ba da information in ka duba ai wannan abin ya dan da fara lafewa hmm. mun gan cewa yanzu gaskiya mutane ah, jama'an tsaron mu suna kokari mu kuma ba za mu relent ba za mu kara ba da pressure cewa mun gan cewa ba za mu ga wannan maganan wannan harkan rashin tsaro na an gabata gaba ɗayanta kuma muna yi ma jama'a cewa su yi supporting government su yi supporting kuma jama'an tsaro da information wayanda kuma sun saba suna kai musu eh, hagaji da kuma suna taimaka musu ta wurin ba su kai musu abinci kai musu eh, suna mube musu abubuwan da suke nema a su daina su ne suke kara sa su suna remain a cikin a cikin dajin nan da suke za ka ga mutum yana da kana da gidan biredi wurin ka ake ake zuwa siyan biredin biredin dubu talatin dubu hamsin dubu ɗari hmm. ka san cewa wancan ba shago yake da shi ba kuma kana sayar mishi da shi hmm. irin wannan a bamu labari kana sayar da drinks ka ga zuwa siya su su su uh, pure water su drinks da hmm. sauransu a wurinka na dubu hamsin dubu ɗari kuma ka san wannan ba wai da sayan magunguna a kemis sayan magunguna kuma ka sani ka ji ma jaman saro mu ba za mu tona asirin ka ba ba mu faɗa kowa ya gya mana ba mu za mu lenin speech akan wannan to da zaran mutane sun daina wannan kagan dole su bar daji in ba su da supply dole su bar daji na su a yanzu dai al'ummomin waɗannan yankuna na cike da fatar ganin gwamnati ta samu nasarar fatattakar waɗannan miyagu ta yadda za su samu sa'ida ko kuma kwanciyar hankali a garuruwansu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a nigeria. To a gaida Mustapha Nasir Batsari yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. wasu labarin wasannin mu na ranar yau da zakaran kwallon kafa na duniya cewa da Argentina inda a cikin daren jiya washe garin safiyar yau talata ne tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina ta sabka a Buenos Aires a babban birnin kasar inda dubun dubatan mutane suka tarbi tawagar ta kwallon kafa ta kasar yayin da kuma a yau talata sama da mutane miliyon ɗaya ne na kowane gefen siyasa ko addini na kasa. kasar suka tare a tsakiyar Buenos Aires babban birnin kasar Argentina domin taya Lionel Messi da abokanan shi murnar lashe kofin duniya tun dai lokacin lashe wannan kofin na duniya na kwallon kafa sama da mutane miliyan 60 ne suka nuna son Lionel Messi a shafin sa na Instagram da sauransu na sada zumunta abinda ba a taba ganin irinsa a duniya ba hasali ma a yau talata rigunan Lionel Messi sun shige a kasuwannin duniya inda jama'a ke ci gaba da yin tururuwa suna sayan su. Har ma ana iya cewa sun kare a shaguna a sassa daban-daban na duniya su ko 'yan ƙasar Faransa a cikin daren jiya ne suka isa a birnin Paris inda dubun dubatar magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa mai alamar zakara suka yi musu kyaukyawar marhaba bika tuni dai a shafin sa na Twitter kiliyan Mbappe da ya fi ko wani cin kwallaye raga a kofin na duniya na qatar ya rubuta cewa suna dawowa a wani takaitaccen rubutu da ya yi a shahin na twitter shi ko shugaban kasar rasha vladimir putin a wani taron manema labarai ne a ranar jiya litinin ya yabawa kungiyoyin guda biyu da suka guga a wasan karshe na kofin duniya putin ya ce duk da yake bai samu kallon mintuna 45 na farko ba amma ya ga kungiyoyin argentina da faransa sun yi wasa mai kyau cike da tarihi inda 'yan wasan kasashen guda biyu suka nuna hazaƙa da jajircewa ana dai cikin haka ne aka gano wata baraka ta kunno kai tsakanin karin benzema da kocinsa na ƙasar faransa abinda yasa ya fice daga wasar kenan alhali yana iya dawowa wasa tun wasa ta uku da faransa ta yi da ƙasar tunisia karin benzema ya bada sanarwar dakatar da bugawa kasar faransa kwallon kafa a jiya litinin dan wasan da ya lashe ballon d'or na wannan shekara karin benzema ya ki halartar wasan karshe duk da ta yin hakan da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi masa haka shi ma benjamin pavar rahotanni sun ce irin zaman doya da manja da suka yi da didier deschamps mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa ne to shine ya sa aka mayar da shi saniyar ware a kofin na duniya tun wasan da ya buga na farko tsakanin faransa da australia shi ma dan wasan na club din bayern munich benjamin Pavar, hazonsa na karayin duhu game da yiwuwar a sake ganinsa yana bugawa kasar faransa da zaran didier deschamps ya yanke shawarar ci gaba da jan ragamar zakar na faransa haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To a gaida Haruna wani bako, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaici. ta hukumar karakin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar da sunayen mambobin kwamitin da zai yi binciki munanan matakan da ake zargin hukumomin iran suna ɗauka akan masu zanga-zangar lumana cikin wata sanarwa da ya fitar jakadin argentina federico villegas da ke jagorantar hukumar mai kasashe 47 da ke da headquarter a geneva ya ce lauya saira hussein yar asalin kasar bangladesh ce za ta jagoranci kwamitin mai mambobi uku 'yan sandan birtaniya na gudanar da bincike bayan da mutum na biyu ya mutu sanadiyar wata turereniya da ta auku a kofar shiga babban dandalin wasannin na o2 brixton academy a lokacin da mawakin najeriya a shake yake shirin yin wasa a ranar alhamis a london ranar asabar din ta gabata wata mata mai shekaru 33 ta rasa ranta sannan a wannan makon wata mai gadi a dandalin na otu mai suna gabe hutchinson ta mutu kamar da 'yan sandan birtaniya suka tabbatar duk da matsin lamba da take fuskanta daga kasashen yammacin duniya india ta yi kememe ta ki janye hulɗarta da rasha tare da kin yin allah wadai da yakin da rasha take kaddamarwa a ukraine masu fashin baki na nuni da cewa duk da wannan matsaya da india ta dauka babu tabbacin hakan zai shafi dangantakarta da amurka yayin wata ziyara da ya kai moscow a watan da ya gabata minista harkokin wajen india subrahman jaishankar ya ce hukumomin new delhi za su ci gaba da bunkasa harkokin kasuwancinsu da rashir wacce ta kasance kawa a gare su a lokacin yakin cacar baka ita dai india ta ki bin sahun sauran kasashen yammacin duniya wajen kakaba takunkumi a kan rasha sannan ta kauracewa a matsayin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka wacce ta yi tir da yakin na rasha to madalla masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yau sai a kasance da mu da karfe shida na safe gobe laraba idan allah ya kai mu inda wasu abokan aikinmu za su da muku da wani sabon shirin kamar kodayaushe za ku wato za ku iya sauraron shirye-shiryenmu ta shafukanmu na yanar gizo ta adireshin hausa.com yanzu amadadin mahmud lalo da ya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da mr dati da suka ba da umarni kuma hada shirin sai injiniyan mu na yau ni sarfila hashin gumel nake cewa mu lafiya salamu alaikum